wannan shaye-shayen da muke ba komai yake ƙara mana ba sai dai jin daɗi da kwanciyar hankali saboda in ka fita ma ba za ka samu ba dai inda ka je babu to wannan shaye-shayen shine zai ɗebe ma kewa. wallahi wannan abu dai muna yin sa ne sakamakon gaba ɗaya garin nan ba wanda yake jin daɗin garin nan na farko kaga iyayenmu iyayenmu gayi sun taso a wahale ko wani lokacin ne in muka fito aka ce garin Allah tun daga safe in fa ba ita fa ko na yi gama ba zaman lafiya tun da in baka cata ma abinci ma ba zai ci ba wasu daga cikin matasa masu amfani da kayayyakin sanya maye a nan Kano kenan wannan matsala dai na ci gaba da ɗaukar sabon salo a wannan yanki inda baya ga matasa da ke dogaro da rashin aikin yi a matsayin hujjarsu ta ta'ammali da kayan sanya maye hatta manyan mutane waɗanda suka hada da 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati da ma matan aure sun shiga wannan ta'ada ta shan kayan maye Dr. Musa Gambata kai na sashen kula da masu lalurar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya fayyace illolin amfani da kayan maye ga lafiyar bil'adama. Akwai illoli a kwakwalwa, akwai illoli a jika, akwai illoli ma ga kamar ga mata ga irin yaron da yake cikin ciki. E, kamar muka ɗau misali giya ah, tana tana kawo ciwon hanta tana kawowa har wato sankara ta hanta kanta tana kawo ciwon ulcer da ko amin jini da kuma irin shanyewar barin jiki din nan kan kawo ciwon mantuwa wanda ake cewa dementia banda da akwai kuma kwayoyin kasan da ake amfani da su ta akwai wadanda ake ta allura hakan nan so wannan masu yin a wannan suna hatsarin kamuwa da kwayar cutar hiv jiki sannan akwai ciwon hanta taburuwi ita ce a cikin kwayoyi ma wanda aka fi alakanta ta da sa mutum wato shiga yanayi na hauka jihar kano dai na daga cikin jihohin da matasan su ke kan gaba wajen ta'ammali da kayayyakin sanya maye famasis abdullahi umar madaki shi ne shugaban kwamitin karta kwana da gwamnatin kano ta kafa da ke yaki da masu sha da sayar da miyagun kwayoyi a jihar gaskiya yanzu in gaya ma hakikanin alkalma miliyan nawa ne ko dubu ɗari nawa ne ko ko mutum dubu kaza ne suke shaye-shayen wa'annan kwayoyi gaskiya ni ma ba ni da wannan alkalma amma a gaskiya yawan jama'ar da muke gani in an zaga in ka je abin zai baka tsoro akwai faɗakarwa da ake yi a sanar da mutane kuma guraren duk da muka san ana ta'ammali da waɗannan abubuwan mukan ƙoƙari mu ce mukan kuma haɗa gwiwa da su ndlea mukan ba su waɗannan rahoton na iyayen guraren da ake samun waɗannan abubuwa kuma akan je kama ko masu harkar abin ko ko su waɗanda suke ta'ammali da wannan wayoyika a kai su kuma hukunta su Pharmacist Abdullahi Umar Madaki kenan shugaban kwamitin gwamnatin jihar Kano kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.